This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad da lon. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim a ne tare da sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa an samu hadari a Makka kuma mutane da dama sun rasa ransu. kana za ku ji tun bayan da shugaba muhammadu buhari da mataimakinsa suka bayyana kadarorinsu jama'a ke ta kiraye kirayen cewa gwamnoni su bi sahu kana za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku muna dauke da ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Hukumomi a ƙasar Saudiya sun ce akalla mutane 87 ne suka halaka wasu 187 kuma suka samu raunuka lokacin da wata na'urar gine-gine shigin ƙugiya ta burma kan harami. Faduwar wato ƙugiyar ta bar baraguzai ta ko'ina. Ana aikin faɗaɗa haramin ne lokacin da haɗarin ya auku. Hotuna da ake ta nunawa a dandalin sadarwa sun nuna mahajjata jina-jina da kuma baraguzai daga na'urar ginin da kuma ɓangaren masallacin da ya burma. wannan hadari ya auku ne lokacin da mahajjata daga sassan duniya daban-daban suka hallara domin fara aikin aikin haji makon gobe bom ya tashi a wani sansanin 'yan gudun hijiran tashe-tashen hankula na boko haram ya kashe akalla mutane bakwai ya raunata wasu akalla ashirin a yola jihar adamawan najeriya wani jami'in yaɗa labarai na hukumar ba da agajin gaggawa na najeriya sani datti ya ce an ɓoye bam ne a cikin wani tanti kusa da wani risho a sansanin da ke malkohi sansanin na markohi yana daga cikin sansanonin masu yawa da ke yola a jihar adamawa inda mutane daga jihohin nan uku da rikicin ya shafa suke samun mafaka yau juma'a amurka take gudanar da shirye-shirye domin tunawa da cikar shekaru goma sha hudu da kawo mata mummunan harin ta'addanci shugaban amurka barack obama tare da uwar gidan da ma'aikatan fadar white house sun tsaya tsin na wani ɗan lokaci da karfe tara saura minti goma sha hudu na safiyar yau a daidai lokacin da jirgi na farko ya kara da benin helkwatar hada-hadar kasuwanci ta amurka da ke birnin new york da rana mr obama ya gana da sojoji da jami'an tsaro a wani taro na musamman a wani sansanin soji da ake kira fort meade da ke nan bayan garin washington domin yi magana da amurkawa da suke aiki domin ci gaba da eh, tsare ƙasa. a birnin new york iyalan waɗanda suka halaka harin shekaru goma sha da suka wuce sun hallara a can inda za a kada aka kada gwarji kuma aka karanta sunayen waɗanda suka halaka a wannan hari an yi tsinna wani ɗan lokaci da karfe tara na safe saura minti goma sha hudu da kuma karfe tara da minti uku lokacin da jirgi na biyu ya afkawa wannan bene labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama suna sukar ƙasashen turai da amurka da ƙasashen laraba da suke yankin golf da allah yi wa arziki saboda sun gaza taimakawa bakin haure daga gabas ta tsakiya ƙasashe daga gabashin turai ba su da sha'awar karɓar bakin haure masu yawa daga cikin waɗanda suke gudu daga ƙasashen su saboda tashe-tashen hankula da gallazawa daga hukumomin su ƙasashen da suke yankin golf suna barin 'yanci rani dai kaɗai kuma da sharaɗin za su iya korarsu duk lokacin da suka ga daman yin hakan a hira da sashen rasha na murya amurka daraktan kungiyar ta human rights watch kenneth roth ya ce da dadewa kasashen da suke gabashin turai suna nuna kyama da wariya ga 'yan gudun hijira da gabas ta tsakiya wacce take fama da rigingimu a halin da ake ciki kuma shawarar da kungiyar tarayyar turai ta gabatar na raba bakin aure da kasashen da suke cikin kungiyar yana fuskantar turjiya daga wasu kasashen musamman daga gabashin turai kamar hungary czech poland da kuma slovakia daga ƙarshe faɗaɗa goyon bayan da rasha take baiwa gwamnatin shugaba assad na syria da ke damascus ya sa amurka tana bayyana damuwa duk da haka rasha ta ce bayyana ta bayyana fatar matakin da take ɗauka ba zai haifar da da na sani ba a syria ta wajen haɗa kai da amurka wato za ta ɗauki matakin ganin ta hada kai da amurka domin kaucewa ka ministan harkokin wajen rasha sage lavrov ya faɗa yawa musku cewa haɗa kayan da suka faɗa tun da farko yana nufin haɗa kai da gwamnatin siriya da sojojinta matakin da ba lallai ba ne ya samu goyon bayan amurka a duba matakin da rasha ta ɗauka a baya bayan nan a siriya jami'an amurka sun ce sun damu cewa rasha za ta iya kai hari kan 'yan tawaye da ƙasashen yammacin duniya suke baiwa goyon baya wadda hakan yana iya janyo aron gama tsakanin rasha da sojojin yammacin duniya waɗanda suke fafatawa da 'yan ƙungiyar isis Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To yau ne hadari ya rutsa da wasu bayan Allah da suke cikin safa da marwa a can ƙasar Makka. Na tattauna da Jamilu Junaid wanda yanzu haka yana can Makkan domin aikin ibada. Kuma sa'ilin da abin ya faru ya gane wa idanunsa. Shin Jamilu ya abin ya faru ne? an bayan yau dai mun tashi a garin maka an samu ruwa mai karfi sosai gab da lokacin magariba kuma da tsawa sosai to tsawon nan shi ne ya da ke shi abin da ke kira kirin din karfanin da ake yin da shi dukan da tsawon ya mai ya mai daga kasa ne sai cire shi tun daga kasan shi gaba daya kuma in dai ka san abin sosai za ka san cewa dogo ne kuma ana support din shi da wani katin dutse haka da ke rike shi ya sa mai balance samuwan cirewa abu na daga kasa ya kire ɗin sai ya kwanta sai ya faɗo daidai inda mutane ke dawa shi da wannan dutsen a kan shi yawa ta wajen jefan da ake dawa abin na ta wajen jefan in za ka yi wajen safa da marwa daidai inda ake safa da marwa kenan yawa ta hanyar shiga wajen safa da marwa to ta jefan ne kamar da wani lokaci ne abin ya faru abin ya faru lokacin da ake ruwan nan sosai kamar karen kamar bakwai haka kamar bakwai saura bakwai haka amma dai mutane sun gani sun kuma ga cewa ana aiki a wurin amma duk da haka na ne ake bi ta koho ake shiga wurin yin safa da marwa nan ka san abin um, akwai extension da ake yanzu ne ana kara masallacin girma eh gefe ɗaya muke amfani da shi ɗaya gefen kuma construction site ne suna na cewa gine-gine sau da yawan mutane har wajen ma ana bi hanya ne wajen wato ba ma ba wuri guda mutanen suke ba wai sun tsaya suna tsaye a wurin ba ne suna gittawa ne kawai ba wai tsayawa suke wajen ba ai abin screen din in ka san shi dogo ne to da ya faɗi ya faɗo ne iya cikin tsakiyar wajen da ake da wasu kusa da kaba idan eh, da ya ballo daga kasa dutsen da ke rike shi shine shine ya rinjaye shi sai faɗo cikin mutane dan na mutane sai kuma ya sliding duk wanda ke gefe biye Allah musu cikawa an san adadin mutanen da suka rasu yanzu gaskiya a haka sai dai speculation da mutane ke gaya amma gaskiya babu wanda zai gama ga mutane da suka mutu. To an san galibi ko yan su kasa ne ko ko dai abin harsuna yake tunda da dama kowa da kowa na wuri ne da kowa da kowa yake. Eh wuri da kowa da kowa yake amma galibin da mutane yadda muka gani farin mutanen farin fata sun fi yawa wajen mutanen gefen ba yawa gare su ba amma maybe muna expecting maybe zuwa gobe in sun tantance duka lambobin za mu ji a ga Akwai wanda suka ji ciwo akwai wanda suka rayu sakamakon shi wannan hadarin ko ko duk gaba ɗaya wanda duk ya shafa sun mutu. Akwai wanda suka rayu akwai wanda aka ɗiba a wheelchair aka sa su a ambulance aka kai su asibiti. To yanzu wani hali ake ciki a nan wurin akwai wani abu da aka yi domin kare shi wannan al'amari. Abu ɗaya da aka yi shine an katange wajen yanzu askar suna nan suna hana mutane bisa wajen duk wajen jini ne a ƙasa. sai hannayen mutane wasu hannu a gefe kafa a gefe daya ubangiji allah ya kiyaye allah ya kara karewa tun lokacin da shugaba buhari da mataimakinsa Yemi Osibajo suka bayyana su 'yan najeriya ke cewa gwamnoni su bi sahu mana ga nasiru adamu hiƙaya da karin bayani a cikin wannan rahoton Ƙungiyoyi na ci gaba da zanga-zangar mara baya ga yaƙi da cin hanci da rashawa daidai lokacin da ake kira ga gwamnoni su bi sahun shugaban ƙasa wajen bayyana dukiyoyin da suka mallaka. Tamkar hukumar kula da ɗayar jami'an gwamnati court of Conduct ta farka don ta bakin jami'an labarun hukumar Mrs. Iyabo wale duk da rashin wadatar kuɗaɗen gudanarwa da ke tarnaki ga ayyukan hukumar tana dagewa wajen tabbatar da masu rike da kujerun siyasa sun bayyana kadarorin nasu kamar yadda yake kunshi a sakin layi na goma sha daya na tsarin mulkin alif da ɗari tara da casa'in da tara. Gwamnoni da dama sun ce baya ga mika bayanan kadarorinsu ga hukumar ɗa'ar ma'aikata ba za su bayyana wa duniya kadarorin nasu ba. Modibo Bakari lauya ne a Abuja da ya ce ba lalle ne sai an yayata dukiya kafafen labaru ba bayan mika hukumar da'ar ma'aikatan. Ana kiransa public declaration domin hukuma ce ta jama'a ta kowa da kowa. To kana iya zuwa ko kai waye ne ka je ka duba abin da mutum ya bayyana. To in an ce sai an buga a jarida to wannan kuma an ƙetare iyaka. Me yasa to in haka ne shugaban ƙasa da mataimakinsa suka bayyana su a fili har ma aka buga a jaridu. Bugawa a jarida ban yi tsammani su suka ba da kofi a buga a jarida har abin nan ba. Idan babba ya ya bi sahu kaga dole ne na baya su tabbatar sun yi nasu. Shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumi Comrade Ibrahim Khalil bayan zanga-zangar azama yaƙi da cin hanci da rashawa ya ce ya zama wajibi gwamnonin har ma da shugabannin ƙananan hukumi su bayyana kadarorin nasu a fili. Tun daga matakin kawon sula na ƙaramar hukuma har zuwa kan shugaban kasa kamar yadda shugaban kasa da mataimakinsa suka ba da kyakkyawan misali wajibi ne su bayyana abin da suka mallaka farkon shigarsu a tsakiyar aikin wajibi su daɗa bayyanawa ya ƙaru ne ko ya ragu sannan lokacin da za su fita wajibi su bayyana abin da za su fita da shi wajibi ne a haka don shi ne zai tabbatar da abin da kowanne mutumin da aka danka dukiyar al'umma za a san me yake ciki kuna ganin kamar waɗanda suka kauce wa yin haka suna da wasu abubuwa da suke son ɓoyewa kenan tabbas in ka ga mutum yana nuku-nuku to akwai abin da yake ɓoyewa bahaushe ya ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi wasu ma daga al'ummar ƙasa na mara baya ga wannan batu na ayyana dukiya da zai taka rawa wajen hana almundahana kazalika da yanke hukunci mai tsanani ga ɗaya daga masu sharhi injiniya kailani muhammad kotuna da aka ce za a kafa da zaran an samu mutum ya saci kuɗi a irin na ghana mu kashe su kowane ne in kai baniye ne in kai bahaushe ne in yamuri ne a kashe tunda su kashe musu ke yanzu a china in mutum ya saci kuɗi ya kai wani minzan sa a kashe shi saboda shi yana son ya kashe mutane ne a halin yanzu dai gwamna yan rufai na kaduna na kotu don kalubalantar kage da ya ce an masa na mallakar naira biliyan 90. Can kudu kuma gwamna Amosun na Ogun ya kauce wa bayyana dukiyar tasa ba kamar yadda tsohon gwamna Benga Daniel ya ce dukiyar tasa ta kai naira biliyan hudu ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla, to da yake yau Juma'a muna sauraron ku domin ku bayyana muna ra'ayoyinku kuma lambar mu tana nan kamar haka. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shidda biyar biyar. ba mu muka baku take ba ko za ku faɗa mana duk abin da kuke son ku gaya mana yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu mutum na harko daga Kaduna waye daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. suna na Usman Mukhtar dan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna. To Usman Mukhtar, me ra'ayinka yau? na farko na na farko dai ina mika sakon jaji na ga wannan al'umma kasar Saudiya wanda wannan eh, injin ya faɗo ya taushe mutane wasu suka da dama suka rasa su ubangiji Allah ya kansu Allah karama musu to amin ma amin kuma nan sannan na kuma ubangiji Allah ya kawo mana karshen hararen boko haram a Najeriya da Nijar da ma karshen Afirka gaba ɗaya to amin usman kuma nake a ƙarshe muke yin addu'a ubangiji Allah ya sa wannan siyasar za ta ita zuwa a ƙasar Niger ubangiji Allah ya sa ya yi ta lafiya a gama lafiya da fatan za ku tashi lafiya daga Usman Mukhtar dan Niger wanda ke kasuwan bacci Kaduna na gode to Usman mun ji ra'ayinka mun gode mu ma yanzu bari mu je Zamfara waye daga Zamfara Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam Yuma da binnin magaji local government jihar Zamfara wa magaji magari birnin magaji local gannin zamfara state to me ra'ayinka na birnin magaji ah, alhamdulillah na kamar da amini na faɗi na garin kaduna ni ma ina yin jaje akan abun da ya faru a ƙasar saudiya wa'anda na rasu ubangiji allah ke masu rahama ya gahonta musu to amin sun amin sannan kuma a nan jiha ta ta zamfara ina kira ga shugabana da ya yi kokari yawa mutanen Jihar. jihar sa adalci saboda abin da ya faru a jiya a kan 'yan kungiyar kwadago da suka tafi su yi mashi murna kan abubuwan da janar buhari ya kaddama sai bai hito ba ya masu jawabi kaga wannan abun ni ra'ayi na kenan kuma wassalamu alaikum to mun gode na birnin magaji mun gode da wannan ra'ayin yanzu kuma bari mu je maiduguri waye daga maiduguri malam babu ne daga maiduguri malam babu me ra'ayinka a yau ra'ayi dai akan hare-haren da boko haram suke harin su dai suna nan a sauki kamar soji abin da suke fara daban kuma abin da yaran suna daban me yasa ka ce haka ta ga nan kauye mu kusa da giwa barak nan sun zo sun kawo hari sun kashe mutum shida sun ɗauke mai duke mutum da shi yaushe suna ga yanku wanda kai bayan da ya magana yaushe eh bai wuce sati biyu ko uku ba kauye mu jos kusa da giwa barak ne da wuce kilomita goma ba to Allah ya kyauta Allah sa wanda aka yi domin sun ji yanzu bari mu je yobe malam baba Allah ya sa eh, wa alaikum salam waye daga yobe abubakar ne daga tarmuwa abubakar me ra'ayinka wannan daren yau ni ra'ayina Allah ya ba mu zaman lafiya a abin nan mu, a kasan mu Najeriya. To, Abubakar, wannan addu'a ce mai kyau. to ma'adalla allah ya nuna mana to mu ku za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku domin mu yau ban ba ku take ba to yanzu ga mu lagos waye a lagos ga wani ya kira daga lagos wane ne daga lagos sama mala abubakar daga lagos to me ra'ayinka eh, ra'ayina shi ne wanda bama bama aka gasa na wani abin nan sansanin yan gudun hijira eh. Eh, ya kamata a samu waɗanda 'yan sanda na 'yan bomb squad ana sa wurin jama'a su dinga bincika ba kawai ba ne suna nan ofis ya kamata suna bincikawa duk wadda sun ka gan waɗanda abubuwa a take sai a cire abun kafin abu ya zo ya kawo sa a kashe mutane. Ta baka Allah ya kyauta yanzu bari mu je Yola.

wasu yara kake magana yaran boko haram to Allah ya sauka Muhammad Usman bari mu je jigawa waye daga jigawa ana magana da Aminu mai aljana daga nan jigawa to Aminu mai aljana me ra'ayinka ina fata eh, ra'ayina a game da wannan magana ina fatan alheri wani magana magana wannan da kuke wani magana muke to mun mun gode amin mai aljana ina wa buhari fatan alheri yanzu bari mu je maiduguri waye daga maiduguri ni ne baba sarki fakane bulon kutu maiduguri to baba sarki me ra'ayinka wato ni abin da buhari janar buhari yake mana a nan najeriya allah kara masa karfin abubuwan da yake din nan da shi da kuma wannan manjo janar buratai din nan allah kara musu abin da suke yi sai kuma wannan sani usman kuka shekarar ta karbi gamborin gala shekaran jiya ina taya su murna ina taya su murna sannan sai kuma kuka na zuwa gwamnan borno mu kungiyar fakanezoji ne muka yi masa ne bai taɓa taimakon mu da naira ɗaya ba ga munan talakawa ne amma duk gudun hijira da ake ko jirgin sama da yake hawa ina aiki fakaneza ne yake aiki taimaka mana to hagun wani daman wani Allah kuma ya kara madalla baba sarki yanzu bari mu je azare wane ne daga azare kula azaren ya yanke ne waye daga azare a ina ganin layin azare ya yanke a ci gaba da kokari layin azare ya yanke ku ne za ku kira mu ha ku faɗa mana ra'ayoyinku ba mu muka ba ku take ba ku faɗa mana abin da ke zuciyanku to bari mu je gombe yanzu gombe waye da gombe barayi muhammad araba ne barayi muhammad to barayi mai ra'ayinka eh, eh, ni ina so in jajantawa waɗanda karshe eh, fada ya kashe su a makka da fatan allah ya ji kansu ya gafarta musu amin sun amin amin sun amin Allah kuma kiyaye na gaba to Muhammad Araba to yanzu bari muna jihar Benue waye daga jihar Benue wanda kuma shine kira na karshe wane daga jihar Benue Muhammad Kabir jihar Benue to Muhammad me ra'ayinka Muhammad Kabiru amma don Allah Muhammad Kabiru ka share da Allah ka buɗe rediyo to Na yawwa ina ina neman ina roko ne zuwa ga shugaban kasa janar muhammadu buhari dangane da jarabawar shiga jami'a wato jam kenan da ake rubutawa me ya samu jam da a ɗauki mataki a kai saboda ɗalibai da yawa suna rubutawa ana zaluntar su ba sa samun admission zuwa shiga jami'a suna kashe kuɗi don akwai wanda sun rubuta kai su goma wanda na sani. To, Muhammad Kabir, mun ji naka ra'ayin. da kuma ra'ayin muhammadu kabir ne daga jihar benue muka zo karshen waɗanda za mu iya ɗaukan kiraye-kirayen su gobe ma rana ce ko kuma ran talata idan mun sake dawowa mun buɗe layi kasashen najeriya da ivory sun sami tsallakewa zuwa matakin kusa da na ƙarshe na gasar kwallon kafa ta mata a gasar wasannin nahiyar afirka ta wannan shekara da yanzu haka ake gudanarwa a ƙasar congo brazzaville kasashen biyu dai sun sami wannan damar ne biyu bayan nasarorin da suka samu karo na biyu a baya bayan nan dai najeriya ta doke tanzania da ci uku da nema a rukunin a yayin da ita ko avricos ta yi galaba a kan mai masaukin baki congo brazzaville da ci ɗaya da nema hukumar kwallon kafar ingila ta wanke dan wasan hull city jack livermore daga hukuncin dakatarwa saboda zargin aikata laifin shan hodar iblis a watan mayun da ya gabata ne da dai hukumar ta dakatar da livermore inda kuma yake fuskantar tuhumar da kan iya haramta masa buga wasa na tsawon lokaci to sai dai kuma bayan gudanar da cikakken bincike hukumar ta ce bisa la'akari da shaidannun da aka gabatar mata dan wasan ba shi da wani laifi livermore ya koma hall city ne daga club din tottenham dab da soma kakar wasannin da ta shige bayan kammala zaman aro a club din na kakar wasanni ta 2013 da 2014 shugaban club ɗin real madrid ta ƙasar spain florentino perez ya ce shahararren ɗan wasan club ɗin cristiano ronaldo zai ci psg ta kasar faransa makudan kudade har fan miliyan dubu ɗaya idan har tana bukatar sa to amma kuma perez ya hakikance cewar ba tabbas a ci gaba da kasancewar ronaldo a madrid ɗin an dade ana ta'allaka ronaldo ɗan shekaru talatin da komawa psg duk da yake yanzu haka yana da sauran shekaru uku a kwantaraginsa na madrid sai dai kuma perez ya ce da wannan adadin na fa miliyan dubu ɗaya ne kaɗai za su iya sayarwa da psg ɗan wasan ɗaya ɗan takarar da ke kalubalantar shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa yarima ali bin al hussein ya ce dole ne shugaban na fifa sep blata ya yarda shine umul haba'isin matsaloli da kuma koma bayan da hukumar ke fuskanta to sai dai kuma yarima ali ya yi watsi da duk wani yunkuri na wargazawa ko kuma soke hukumar ta fifa baki ɗaya kamar yadda wasu suka murada murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. babu wata alama da ke nuna cewa rikicin siyasar ƙasar burundi ya lafa bisa la'akari da kisan da aka wa wani mai magana da yawun jam'iyyar adawa a bujumbura babban birnin ƙasar. an dai harbe patrice gangu na jam'iyyar upd zigami banga ne a kofar gidansa a ranar bakwai ga watan satumba wannan kuma ita ce kisa ta biyu da aka wa 'yan jam'iyyar wacce ke da nasaba da rikicin tazarcen shugaban burundi pierre nkurunziza akwai kuma da yawa daga cikin fitattun 'yan kasar da aka bindige a 'yan watannin nan ba tare da an kama waɗanda ke da hannu a kashe-kashen ba yarjejeniyar arusha da aka kulla shekaru goma sha biyar da suka gabata ta taimaka wa ƙasar burundi wajen farfadowa wadda ta amince da cewa duk gwamnatin da ke kan karagar mulki za ta rungumi ɗaukacin 'yan ƙasar a yau burundi na fuskantar sabon kalubale wato kawo ƙarshen rikicin da ke addabar ƙasar da samar da zaman lafiya mai ɗorewa ta hanyar bin tafarkin yarjejeniyar arusha wannan ba alhakin ɓangare ɗaya ba ne a'a aiki ne na ɗaukacin 'yan ƙasar da duk wata jam'iyya muna kira ga shugaba nkurunziza da gwamnatinsa da shugabannin 'yan adawa da ɗaukacin 'yan ƙasar burundi su himmatu wajen tattaunawa mai ma'ana ta hanyar samar da cikakken wakilci wannan kuma ba ƙalubale ne na burundi kaɗai ba amurka na nuna goyon bayanta kan samar da shugabanci nagari a yankin ciki har da ƙasar uganda da al'ummomin da ke gabashin afirka wanda zai rinka shiga tsakani a al'amuran da suka shafi siyasa kuma wannan shugabanci ana bukatar sa ne cikin gaggawa sa hannun ƙungiyar tarayyar afirka da majalisar ɗinkin duniya da ɗaukan matakan da suka dace daga ɓangaren ƙasashen yankin na da matukar muhimmanci wajen kare burundi sake tsinduma cikin wani sabon rikici kuma muna nan kan bakarmu wajen ganin mun tuhumi duk wanda aka samu da aikata laifukan cin zarafin bil'adama da duk wanda suke ƙoƙarin jefa ƙasa cikin rikici shugabawan kurunziza na da kwanan sanin rikicin da ke ƙasarsa ya kuma yi kira ga kwamitin tsaro da su aiki da jami'an tsaron ƙasar wannan babban abin damuwa ne domin jami'an tsaron sun haɗa ne da tsagerin matasa da ƙungiyar matasan jam'iyya mai mulki ta imbonera kure da ke dauke da makamai waɗannan tsagerin na ƙara haifar da zaman ɗarɗar lamarin da ke kara dagula halin da ake ciki ya kuma sa kusan mutane 200,000 'yan kasar ta burundi suka fice domin neman mafaka a kasashen waje domin kare barkewar rikici ya zama dole matasan imbonira kure da duk sauran tsagiru su ajiye makamansu cikin gaggawa a ƙarƙashin sa idan kungiyar tarayyar afirka ta au muna kira ga 'yan burundi da su watsi da duk wani lamari da zai haifar da tashin hankali domin cimma matsayar da za ta samar da zaman lafiya mai ɗorewa a burundi wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice hukumomi a kasar saudiya sun ce akalla mutane 87 ne suka halaka wasu 187 kuma suka jikkata lokacin da wata na'urar gine-gine shigin kugiya ta burma kan harami faduwar gugiyar ta bar baraguzai ta ko'ina ana aikin fadada harami ne lokacin da hadarin ya auku hotuna da ake nuna wa dandalin sadarwa sun nuna mahajjata jina-jina da kuma baraguzai daga na'urar gine-ginen banda ta burma bam ya tashi a wani sansanin 'yan gudun hijira daga tashe-tashen hankula na boko haram ya kashe akalla mutum bakwai ya raunata wasu ashirin a yola jihar adamawa wani jami'in yada labarai na hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya sani datti ya ce an ɓoye bam ɗin ne a cikin wani tanti kusa da wani risho a sansani da ke malkohi sansanin na malkohi yana daga cikin sansanoni masu yawa da ke yola jihar adamawan inda mutane daga jihohin nan uku wato borno da yobe da adamawan waɗanda rikicin ya shafa suka samu mafaka Yau Juma'a Amurka take gudanar da shirye-shirye domin tunawa da cikar shekaru goma sha hudu da kawo mata mummunar harin ta'addanci ranar 11 ga watan tara ɗaya Shugaban Amurka Barack Obama tare da uwar gidarsa da ma'aikata a fadar White House ta shugaban Amurka sun tsaya na wani ɗan lokaci da karfe tara saura minti goma sha hudu na safiyar yau a daidai lokacin da jirgi na farko ya kara da benin helkwatar hada-hadar kasuwanci ta Amurka a New York. ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama suna sukar ƙasashen turai da amurka da ƙasashen larabawa da suke yankin galb da allah yi wa arziki saboda sun gaza taimakawa baƙin haure daga gabas tsakiya ƙasashe da ke gabashin turai ba su da sha'awar karɓar baƙin haure masu yawa daga cikin waɗanda suke gudu daga ƙasashensu saboda tashe-tashen hankula da gallazawa daga hukumominsu ƙasashen da suke yankin galb ɗin suna barin suna barin bakin haure ne kai waɗanda suke fita domin cirani to ma da ladar takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da sahi kuma a ji mu da wani sabon shiri ciko har da shirin nan na abar ya huce na ibrahim alfa ahmed amma kafin mu tattara ya namu ya namu ga dubun gaisuwa da fatan alheri ga daraktan asibitin yarma a garin gombe dr yarma saboda nasarar kammala karatunsa na digirgiri haka kuma dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa ga alhaji musa rijau a can jihar naija yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sahabu imam aliyu da ya taimaka man domin gabatar da shirin domin obatina wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya suleiman ni ladan ibrahim awo ke cewa sai an ji ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.